بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي baya ga yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kadar haɗuwanmu a wannan rana ta laraba ta kuma 27 ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma sha hudu ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan ɗaya ne daga cikin masallatanmu da ke nan cikin kwakungu a cikin garin mina ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddari za mu haɗu da yan uwa mu yi magana a kan ɗaya daga cikin abubuwan da suka shafi addininmu na musulunci kuma wannan ba ƙaramin falala ba ce da kuma ni'ima da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana da muke fata allah madaukakin sarki ya karba mana wannan haduwa da muka yi allah ta'ala ya sanya ta zama haduwa ta alkhairi kuma ga mu a masallaci ɗakin allah haduwa za ta zama haduwa kan addini na musulunci domin shi ne karɓaɓɓen addini ɗaya kenan sannan kuma a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan allah subhanahu wata'ala kun ga akwai alfarma ta haɗuwar ita karan kanta da duk inda mutum ya kasance majalisai na ilimi akwai haƙƙi na musamman a kansa sannan kuma gashi a masallaci kunga eh, akwai kuma adab na zama a masallaci kenan kuma dukkanin karatu da aka yi shi a masallaci za a ga ya ɗara wanda aka yi a wajen masallaci sai zo da haka wannan lokaci da ubangiji subhanahu ta'ala ya haɗa mu a shi muna roƙe shi da ya sanya mana albarka a wannan lokaci ya sanya haduwa ce haduwa da za ta zama sanadiyar shiganmu gidan aljanna za mu magana ne akan abin da ya shafi mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallam mu'ujizozi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan aka ce mu'jizatu jam'i ne na mu'jizatu idan aka ce annabi aka yi shuru yana komawa ne zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mana inda za ka ce mu'ujizozin annabi za a yi magana akan abin da ya shafi mu'ujizozin annabi sallallahu alaihi wasallama mai sauraro yana fahimtar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk da cewar ba shi ne farkon annabawa ba ba shi ne na biyu a annabawa ba ba shi ne na uku ba ba shi ne na hudu ba asali ma shi ne khatimun nabiyyin shine annabawa a annabawan shine na ƙarshe baki daya ta ɓangaren zuwa kenan ta ɓangaren falala kuma shine mafificin su baki daya kafin mu tsunduma cikin magana tamu kan abin da ya shafi mutuzozi na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana da kyau a ce mu dan yi shimfiɗa kamar haka shimfiɗa ta farko shine akan babban abin da ya haɗa mu babban abin da ya haɗa mu shine musulunci shine abin da ya haɗa mu in ba haka ba yanzu a cikin masallacin nan muna da 'yan garuruwa daban-daban wana ji da kyau ko ɗaya kenan a yarurruka daban-daban abubuwa daban-daban abubuwa daban-daban amma da yake musulunci shine addini da ke haɗa kan al'umma baki ɗayansu farkonsu da ƙarshensu musulunci ya haɗa mu kuma ya zama na ‘yan uwantaka ta musulunci ita ce ‘yan uwantaka da ta kowace ‘yan uwantaka ta addinin musulunci ita ce ‘yan uwantaka ta ƙarshe don dubi babu ‘yan uwantaka da ta kai ta jini ɗa da uba kullum da ke ko ɗa a wurin uba da kuma uba a wurin ɗa kana ganin akwai wata ‘yan uwantaka ta jini da ta ɗar wannan babu ita amma dubi mai Allah ta'ala ya ce ma annabi Nuh alaihi salatu wassalam da ya ce mai batun ɗan shi sai Allah ta'ala ya ce innahu laysa min ahlik shi ɗan baya cikin iyalanka baya cikin mutanenka domin innahu amalun ghairu salih domin shi ya aikata aikin da ba na kwarai ba kwata-kwata ghairu salih sai da mana kenan tun da ɗan bai zama musulmi ba babu wata alaƙa tsakaninsu da mahaifinsa wanda ga wannan ɗaya ne daga cikin fadarar musulunci shine gaba da kowace 'yan uwantaka domin duk wata 'yan uwantaka za ta biyo bayan 'yan uwantaka ta musulunci ce abu na ɗaya abu na biyu da abu ɗalib ya rasu Babba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubi irin gwagwarmaya kariya da ya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya mutu na nan salama ce da Ali bin Abi Talib cewa iwari a bak je ka binne babanka je ka turbide shi samu wuri ka binne shi ya ce wari a bak wanda yake yan uwa yan uwantaka ta musulunci zamantakewa ta musulunci ita ce zamantakewa ta tafi kowace kuma ta ce kuma zamantakewa da babu wani abin da ya kai ta shi musuluncin shi ne fa abin da annabi yusuf alaihi salatu bayan duk abin da yake ɗanɗano ne daɗi ne na duniyan nan allah ta'ala ya tattara ma annabi yusuf shi dai ta ɓangaren famili ne shi annabi ne kasan wa laisa almar'u man yaqulu kana abi innamal mar'u man yaqulu ha anata walaisal ma'u man Kulu kana abi mutum ba shi ne wanda zai adresin da baban shi ba in an ce kai waye ce shi ɗan gidan wani ne a'a malmar mar'u man Kulu ha ana za mutum shi ne wanda zai ce ni ne a ce kai ɗan gidan waye ce a'a ni da ni ake magana ni na isa ba to shi ne, to amma shi annabi yusuf ka duba ko a salsala shi annabi ne baban shi annabi ne nawa kenan biyu kakan shi annabi ne nawa kenan kakan kakan shi annabi shi ne alkarim ibn alkarim ibn alkarim ibn al-karim shine in gaji ana maganar babba dan babba dan babba dan babba to annabi yusuf kenan shi a karan kansa annabi ne ɗaya kenan baban shi shi ne annabi yaqub annabi ne kakan shi na farko annabi ishaq annabi ne kakan kakan shi annabi ibrahim shi cewa ake da shi abul anbiya shi baba ne na annabawa domin duk wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim ya zo ta salasala annabi ibrahim ne duk wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim to ya zo ta tsatsa annabi ibrahim ne ake kiran shi da abul anbiya baba na annabawa shi annabi ibrahim daya kuma ake kiran shi da abul muwahidin duk wani mai da'awa akan tauhidi to annabi ibrahim ne babansa saboda ci ake da annabi sallallahu ta'ala sallama sun ma wahayana ilaka an tabi millata ibrahim hanifa sannan muke maka wahayi ka bi addinin annabi ibrahim to kun gun tsatsan annabi yusuf wannan kenan allah ta'ala ya zo ya Misira. misra misra ita ce ƙasa a duniya a lokacin babu wata ƙasa sai ita ita kaɗai ake magana kun da kyau ko ya tabbawa min ha haifu ya sha yana kewayawa faɗin misira duk inda ya ga dama a duk lokacin da ya so ina fata mun fahimci wannan da kyau ko amma daga ƙarshe me yace cewa in rabbi a ataytani ta al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hiqni bi salihin cewa in rabbi ya Allah ubangiji na mahalicci na fatir samawati wal ard ya makagin halittar samai bakwai da kasai bakwai anta waliyi fi duniya wal akhirah kai ne majibancin al'amurana a duniya da lahira ba ni da wani waliyi in ba kai ba sai ce tawaffani musliman annabi yusuf ya ce ya allah tawaffani musliman ka ɗauki rayuwa ta ina musulmi wa alhiqni bi salihin ya allah ka riskar da ni da mutanen ƙwarai to tambaya ta a yau tambaya ta a wannan majalisi za ka tuna cewar a yau so nawa kai addu'a ya Allah ta ni musulman ya Allah ka ɗauki raina ina musulmi a yau so nawa kai wannan addu'ar kuma ya ci magana ta da kyau in dai annabi yusuf da gidansu da matsayinsa da kuma eh, ga yadda yake amma Allah ta yi addu'ar ya ce ta ni musulman ya la ka ɗauki rayuwa ta ina musulmi ashe rayuwa akan musulunci ba karamin abu ba ne shi amfani da sunan musulunci kowa zai iya yi amma rayuwa akan musulunci da kuma mutuwa akan musulunci shine shine istiqama shine tsayuwa akan daidai shine abu mai wahala ina fata mun fahimci wannan da ke to wannan fa shine musulunci dai annabi yusuf zai ce tawaffani musliman ya Allah ka ɗauki rayuwa ta ina musulmi duk da shi annabi ne baban shi annabi ne kakan shi annabi ne kakan kakan shi annabi ne ashe musuluncin ba na gado ba ne da inda gada ake yi yanzu mai annabi yusuf bai ban maka ya ɗauke gaba ɗaya kenan to amma da yake musulunci ba na addini ne na allah ta'ala ba addini ne na gado ba ba addini ne na gargajiya ba da za ka ce ka taso kaga ana hisa kai ma yi duk musulunci ba haka ba ne addini na allah subhanahu wataala da yake zaɓar wanda yake so ya datar da shi don ya ce wallahu ya da'u ila darin salam allah yana kira zuwa ga gidan aminci kulura allah yana kira zuwa ga gidan aminci sai bai faɗi wanda yake kira ba kun gane wallahu ya da'u ila darin salam Allah yana kira zuwa ga gidan aminci sai bai faɗi wa da wa yake kira ba to a ƙa'ida ita ce tunda ba a faɗi wa da wa ake kira ba kiran ya shafi kowa da mace da namiji da yaro da babba da musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ta'ala yana kiran kowa da baƙi da fari da ja da rawaya da dogo da gajere Allah yana kiran kowa ila dadi salam zuwa ga gidan aminci amma wa ya haji man ya sha'u yana shirye da wanda shi Allah din yake so ya shirye da shi ya kama hanyar gidan aminci din shine wa ya haji man ya sha'u ila siratul mustaqim yana shirye da wanda yake so zuwa ga tafarki da daidai amma kira fa kowa da kowa yake kira A manyewa mutum damdakatar ya datar da shi akan kiran wannan ba kowa da kowa ba ne sai wanda allah yake so sai kuma yanzu kai kana cikin musulmai kaga kenan insha Allah ta'ala kana cikin waɗanda Allah yake so kuma ya ci wannan da kyau haka yanzu sai addu'a Allah ta'ala ya ɗauki rayuka mummuna musulmi musulunci ɗin yana da matakaiya guda uku shine maratibuddin yana da al-islam ɗaya kenan sai al-iman biyu kenan sai al-ihsan uku kenan mataki ne bayan mataki abin da zai nuna maka mataki ne bayan mataki fadin Allah ta'ala da ya ce qalat al-a'rabu amanna mutanen karkara suka ce mun yi imani amanna mun yi imani qul lam tu'minu ka ce ba ku imani ba walakin qulu aslamna ku ce dai mun musulunta a'a ashe imani daban musulunci daban amanna daban aslamna daban kun qalatul arabu amanna mutanen karkara suka ce mun yi imani kul ya kai annabi mai dare ka ce lam tu'minu buku ku imani ba tukunna walakin sai dai ƙulu ku ce aslamna mun musulunta walamma yadkhulul imanu fi qulubikum yanzu ne har yanzu imanin bai gama shiga suka ba ashe imani daban musulunci daban yasa ga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi da malaika jibril ya tambayi annabi sallama sai ya ce fa akhbirni anil islam qala an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as Sala, wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila wannan kenan kullum da ke ko da ya kammala tambaye shi qala fa akhbirni anil iman kaga sai nuna al-islam daban al'iman, don dan da ya tashi maganar imani kuma sai ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kaga waɗannan da ya lissafa ba su ne waɗancan da aka lissafa da ya kammala sai ce fa akhbirni anil ihsan ashe al ihsan shi kuma daban sai ce an ta'budallaha ka annaka tara Fa'in in lam takun tarahu fa innahu yarak to ashe kenan al-islam daban al-iman daban al-ihsan daban waɗannan uku sune Shi shine matakaiya na addini mataki na farko al-islam sai mataki na biyu Al'iman sai mataki na uku shi ne ihsan kuma za ga kowanne da sharɗinsa yanzu shiga shiga musulunci guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ɗaya kenan wa iqamis sala da tsaye da sallah biyu kenan wa ita'i zakka da bada zakka nawa uku wa somi ramadan da azumin watan ramadan hudu wal hajji da aiki hajji biyar waɗannan sune shika-shikan musulunci guda biyar sai kuma shika-shikan imani shine an tumina billahi ka imani da Allah wa mala'ikatihi ka imani da mala'ikun Allah wa kutubihi ka imani da littattafan Allah wa rusulihi ka imani da manzannin Allah wal yawmil akhiri ka imani da ranar ƙarshe wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kuma ka imani duk abin da Allah ta'ala ya hukunta ya kaddara na alkhairi ne ko na sharri wannan guda biyar wannan guda biyar arkanul islam wannan guda shida arkanul iman shi kuma al-ihsan guda ɗaya. shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu da Malaka jibril ya kammala tambaya ya tafi me annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace atadari man sa'il قال الله ورسوله قال قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أتاكم يعلمكم دينكم ملائكة جبريل يزوي سندكم addininku ashe waɗannan tambayoyin su ne addinin waɗannan tambayoyin su ne addinin al-islam da al-iman da al-ihsan kuma kowanne da rukuninsa da abin da ya tare kun da kyau ko to yanzu in muka dauki wani tsagi na rukunin imani guda nawa kenan guda shida na farko an tumina billahi na biyu wa mala'ikatihi na uku wa rusulihi na hudu wa kutubihi na biyar wal yawmil akhir na shida tumina bil qadri khairi wa sharri a cikin nan wanne ne zai zama eh, mu, zai zama sanadiyya na haɗuwanmu mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallam za ta shiga ƙarƙashin wanne ne a cikinsu an tumina billahi ko ko an tumina bi mala'ikatillah ko bi kutubillah ko rasulillah domin rusul jami ne na rasul rusul jami ne na rasul wanda ce rasul shine manzo jakada rasulullah manzan Allah jakadan Allah wanda yake isar da sakon Allah wanda Allah ya turo shi yake faɗa muku abinda Allah yake so daga gare ku ku yi kuma yake hana ku abinda Allah yake so ku hannu domin gaba ɗaya addini in ka tara waɗannan shi ne wal'amuru والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والأمر ده أمرني يي ناي والنهي ده هني بري الذي هو دينه wanda yake wannan shine addinin Allah yi yi bari na bari muka lura shine wa ma amartukum bi abin ma nahaytukum anhu fastanibu wa ma amartukum bi fa'tu min mustata'atu shine addu'a addini rusul jam'i ne na rasul idan aka ce rasul shine manzo manzo kuma shine wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya isa da sakonninsa na farko dai dole ya zama mutum tunda Allah ta'ala bai taɓa turo wa mutane wani manzo manzo ba in ba a cikinsu ba kun da ke ko in dai manzo ne da za a turo wa mutane da zai ce da su ga abin da Allah yake so su yi ga abin da Allah bai so su bari to mutum ne in ka ga an turo manzo cikin mala'iku to sai dai a tura ya zuwa ga annabawa ya faɗa musu abin da Allah ta'ala ya ku isa Allah ta'ala ya ce Allah ya stafi min al-mala'ikati rusula wa minan nas ai wa minan nasi rusula. Allah yana zaba Allah ya stafi min al-mala'ikati rusula Allah yana zaban jakadu manzanni daga cikin mala'iku wa minan nas kuma yana zaba daga wurin mutane mala'iku da Allah ta'ala yake zaba a matsayin manzanni yana tura su ne su za wurin manzanni na fatan kuma mai tona da kyau yana tura su ne wurin manzanni su manzan su kuma sai manzannin sai isar da abin da Allah ta'ala yake so daga gare su to a wurin isar wanne manzannin suke samun suke samun tirjiya wurin mutanensu a ce in shi manzo ne to yayi abu kaza ya faru kun da kyau ko saboda haka wai ya zai a cikinsu a ce shi Allah zai ware ya zama manzon shi su kuma in kudi ne sun bi shi in kaza ne sun bi in kaza ne in kaza ne to a nan ne sai kaga ana ana neman samar da ya a ce to inda gaske ne kai manzo ne kun da kyau ko inda gaske ne kai manzo ne to abu kaza ya kasance ina fatan kun fahimci wannan da ko to daga nan mu'jiza take fatowa. domin wata abaci da ta saba ma al'ada ita mu'jiza wata abaci da ta saba ma al'ada al'adance ba a saba da shi ba ba a saba da shi ba kuma wannan abin ya bayyana a hannun manzo kuma dawo manzo mun ce namiji ne aminci mutum ne sannan ya zama namiji don babu manzo a cikin mala'iku abin nan babu mace a cikin manzanni babu mace a cikin manzanni maza ake da su mun lura da wannan da ke ku? to wannan abin da ubangiji subhanahu wata'ala yake bayyanar da shi a hannun manzo shi ake kira mu'jiza wannan abin ya kasance ya saba a al'adance ba a saba ganin sa ba a al'adance ba a saba ba ina fatan kuma ya wani da ke ko sai kuma mu ga ya bayyana a hannun wani a hannun manzo to wani shi a kira mu'jiza idan ya bayyana a hannun wanda ba manzo ba to za mu kallaci wannan wanda ba manzo ba din kuna ce da kyau idan wannan abin ya bayyana a hannun wani wanda ba manzo ne na Allah ba sai mu kallaci wannan wanda ba manzo ne na Allah ba ya yake idan ga mutum ne alhamdulillah salihi salloli kowa yana ganin sallolinsa salloli biyar a cikin jam'i kwana jana da kyau ko yana yin su a salloli biyar a cikin jam'i azumin watan ramadan zahiri dai abubuwa da suke farin lai da Allah ta'ala ya ɗora ba kowa muna ganin shi yana yin su kun bai ci magana ta da ke ko don akwai abin da yake Allah ta'ala shi ake wa amma ya sanya mutane shaida babu yadda za mutum ya fito ya shi yana salloli biyar amma makwacin shi na dama makwacin shi na hagu makwacin shi na gaba makwacin shi na baya bai taba ganin sallarsa ba kuma ya ce mana ai a takawa hahuna tsoron Allah a zuciya yake shi yana bauta ma Allah ne ba kada kowa ya gani lazim ya fito masallaci ya salla, da in ba haka ba in mutu sai ga ana shakkun za a mai salla, kaga yan unguwa suna darewa kun lura da ke ko yawwa lazim ne in watan ramadan ya yi yadda kowa yake azumi shi ma ya yi azumi sai da watan ramadan ka gan shi da masa shi da rana yana ci abinci lafiya ka dawo tafiya ne ce a'a shi wannan tsakanin shi da ubangiji ne ai kaga bai ba ko yawa bai ba ce tsakanin shi da ubanci da ramadana ka dawo tafiya ne a'a ma'ana wai kana ba shi hanzari watakila ya dawo tafiya ne tun da matafi yana ajiye asali to kenan idan muka ga wani abu da ba mu saba gani ba ya bayyana a hannun wani da wannan wani ba annabi ba ne sai mu kallace shi idan mutum ne da aka abin nan farallai da sunnoni da mustahabai yana kwatantawa abu na farko ne farallai da abubuwan da Allah ta'ala ya ɗora wa mutane suna bayyana yana yin su sannan sunnoni yana ɗora mustahabai yana yi sai mu ce to wannan abin sunan shi karama wannan abin sunan shi karama idan ko aka sun haka ne to wannan abin sunan shi ahwalun shaytaniya ahwalun shaitaniya aljanna ya bude mai ido kuma bai ci magana ta da kyau yanzu anan muna da abubuwa guda uku muna da abubuwa guda uku abu na farko mu'ajiza abu na biyu karama abu na uku ahwalun shaitaniya ahwalun shaitaniya ya zama dole ka gane waɗannan kuma ya kamata ne ka duk lokacin da ake magana kan mu'ujiza to dole ne a yi magana waɗannan abubuwan domin ka tantance su ka fayyace su idan ake batun mu'ujiza kai tsaye abin da ya bayyana hannun annabi idan aka ce karama abin da ya bayyana hannun salihi daga cikin salihan bayan allah idan aka ce ahwalin shekwaniya abin da ya bayyana hannun wani mutumin da ba a san shi da ban Allah ba abubuwa guda uku kenan kenan duk gaba ɗaya abubuwa uku nan abu ne da ya saba ma al'ada kullum da ke ko abu ne da ya saba ma al'ada bambancinsu bambancinsu shine a hannun wasu ka bayyana kadai ba wai girmansu ko rashin girmansu ba shine ma'auni ba ba shi ne ma'aunin auna wannan karama ce ko wannan mu'jiza ba ce a'a a hannun wata bayyana idan hannun annabi ne sunan wannan mu'jiza idan hannun wani salihi ne daga cikin salihan bayi sunan wannan karama idan hannun wani mutum ne da ba a san shi da biyayya ga Allah ba sunan wannan ahwalin shaytaniyya ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi musa alaihi salatu wasalam ya ce wa idhistasqa musa li qaumihi fa qul nadrib bi asakal hajar wa idhistasqa musa li qaumihi kuma bata wa mutananka a lokacin da mutanen annabi musa suka buƙaci annabi musa ya samu musu ruwan sha faƙulla sai muka ce da annabi musa idrib bi asakal hajar ɗauki wannan sandar taka ka daki dutse da ita alhajar dutse yana ɗaukan sandar yadda ki dutsen shi kenan kawai sai ga dutsen yana tsadda ruwa yana firzar da ruwa hanyoyi goma sha biyu ka saba ganin wannan a al'adance ba a yi wannan a cewa a ɗauki sanda kawai a daki dutse ko kamfa ko kaza kawai a gurguwa yana ta fita a gaba a san da wannan ba to kenan wannan mai suna wannan mu'jiza annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fito birnin Misra da mutanensa daidai hudowa alfijir a hudowa rana bayan ya gama fita da mutanensa sai fir'auna ya biyo su bayan da fir'auna ya biyo su tafiya suke yi tafiya suke kawai sai ga su ga teku a gabansu bayan fir'auna gaba teku kaga baya zaki gaba da musa kenan ko baya fir'auna ne da mutanansa. gaba ke kuci sai annabi musa alaihi salatu wassalam allah ta'ala ya ce wa ahaina ila musa a yudrib bi asakal ba'r sai muka wahayi zuwa ga annabi musa ka ɗauki wannan sandar taka dai ka daki tekun nan yana dukan tekun nan fanfalaka kana kulli firqin ka tawdil azim yana dukan dutsen a tekun nan teku ne ruwa ne kasan shi yana dukan shi sai ga dutsen nan sai ga ruwan nan ya daddatsi. ruwa ba ya daddatsi. hanyoyi ne suke fita a cikin ruwa kawai ne fanfalaka fakana kulli firkin kakau da lafi shi ne aljibal aljabal ya zama na kowace hanya kai ka ce tsakanin wannan ruwan da wannan ruwan wani mamakin dutse ne mai karfin gaske ba wai kankara ba ba wai magana kankara ba wai dutsen ruwan ya zama kankara ba ne a'a ya zama kamar dutse ne dutse ma mai girman gaske an saba da wannan ina fatan kuma ya ci wannan da ke ko kaga ba a saba da wannan ba mai suna wani kenan mu'jiza kenan wanda ta bayyana a hannun annabi Musa alaihi salatu wassalam tunda ta bayyana a hannun annabi Musa alaihi salatu wassalam akwai wannan kuma akwai wani bawan Allah da ake kiran shi Habib Al'ajami Abu Muhammad Habib Al'ajami ajami da ake kiran shi Abu Muhammad ya ga wani mutum wani yaro ne karami ya gan shi da kora ka san kora ko shi ne shanye kaga kai kan mutum ya siɗi yaro karami ya gan shi da kora sai bawan allah nan ya roƙi allah ya roƙi allah ya roƙi allah ya goga gumunsa shi habib din ya goga gumunsa akan yaron nan ya mai addu'a nan take sai ga kan yaron ya cika da suma kan yaron ya yi baki kirin mai suna wannan karama mai suna wannan karama kenan hakan na an zo da wani mutum wurin shi habib al'ajami an zo da shi wannan mutum yana makyarkyata kai a wani abu suka ɗauko shi don ba zai iya zuwa da ƙafa shi ba bawan allah nan habib ya mai addu'a ya mai addu'a sai ga nan take mutumin ya miƙe zumbir ya ɗauki wannan abin da aka kawo shi a shi ya ɗora shi a kame da shi gida ina fata mun bai ci da ke ko kun ga mai cece wannan kenan karama kenan hakan nan shi dai wannan habib din karo na kenan na uku kenan akwai wani lokaci da aka shiga yunwa masu Allah salamatu lafiya a fadin lawayi ku an yi fama da yunwa rashin abinci mutane sun shiga wani hali sai ga wasu mutane sun kawo abinci da suka kawo abinci sai ya sayi abincin da ya sai abincin sai ya rabata da shi ga miskinai yanzu mai saura kenan ba ya bada kudi ba tun da ya sa ba shi ne ba masu abinci kudinsu ba sai ya daure ya abinna ya nade buhunan abincin ya shimfidar da su a bakin filansa ya roƙi allah subhanahu wa ta'ala masu abinci suka gama harkokinsu suka dawo a basu kudinsu ya ce nawa ne kudinku suka ce kaza ne ana ɗauke ana ɗaga buhun nan aka zazzage sai ga kudin ya fito ya ce da su su lissafa ana lissafa aka ga adadin su ne ciki wannan mun faɗe shi ne domin bai cikin shahararru sai ba mu kawo abubakar ba ba mu kawo usman ba ba mu kawo umar ba ba mu kawo ali tunda uh, uh, umar radiyallahu ta'ala anu yana madina yana madina yana kan mumbari yana hudu ba sojoji shi da suke can azerbaijan can gabashin duniya can cikin ƙasar iran kenan a yau yana nan suna yaƙi shi kuma umar ibn khattab yana kan mumbari a madina yana hudu ba yake musu magana suna ji don a lokacin sojojin nashi an kawo su rintsi kaɗan ya rage a halakar da wannan sojoji sai shi umar yake cewa aljabal aljabal ya sariya shi ne su yana ya sariya buta dutse buta dutse ga dutse nan buta dutse Allah ta'ala ya kai maganar kunnan sariya ya hau da mutanen shi ta dutse ka dubi nisan birnin madina zuwa wannan wuri ina fatan kun fahimci mun fahimci wannan da kyau ko za ka gan su ga suna abin da yake shine ne idan mutumin da ya bayyana a hannunsa suka bayyana a hannunsa mutumin kirki ne sai a kira wannan da sunan karama sai a kira wannan da sunan karama akwai al'ala ibn al-hadarami al'ala'u ibn al-hadarami yake cewa sun yi tafiya sun tafi yaƙi da suka tafi yaƙi suna halin yaƙi babu ruwa ya ce ya yi addu'a ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa ruwan da mu kaɗai za mu sha kun ji ya Allah ka shayar da mu ruwa ruwan da mu ne za mu sha wani ba zai sha shi ba sai ka ce ya wannan yake ba su ba su gama tafiya gaba kaɗan ba sai ga tafkeken ruwa ruwa sosai a ƙasa suka sha dabbobinsu suka sha kowa ya sha aka wuce can ba a yi nisa ba sai a cikin ayarin wani ce kai bari ya koma yana koma wurin bai samu ruwan ba ba ka taba jin ba ana faɗin wannan cikin cikinsu sau haka ina son mu lura da kyau abubuwa uku ya kamata mu gani tun tashin fari a matsayinka na mutum musulmi mai hankali ka gane waɗannan abubuwa idan an ce karama mai ceci idan an ce mu'ujiza mai ceci idan aka ce ahwalin shaitaniya mai ceci ina ce a yau ɗin nan ko kuma yau laraba ko gobe alhamis jibi juma'a shekaran jibi asabar a kasuwar gwadabe ba ganin masu kufe gere mutumin da zai ɗauki wuka yana ta dajirawa a jikinsa ko ba ka taba gani ba ya ɗauki wuka ya sa a wuyan shi ya sa a cikinsa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ka taba ganin wannan ba me suna wannan karama ce wani shekaniya ɗaya kenan ka taba ganin mutum da ya ɗauki busilla ba busilla ita ce ake ake ɗinke buhu da ita sai ya sa ta a wannan hancin nashi na dama sai ya sa ya zaro da ita tana ba ka taba gani ba me sunan wannan wannan ahwalin shaitani ya ke kullum da ke ko tun ajin farko ya kamata ka gane waɗannan sannan domin kada su rude maka shi ya sa magabata suke cewa kun mustaƙiman ka zama mutum mai son istiƙama tsayuwa akan daidai domin an yi shekaru a baya da mutane hankalinsu yake tashi suke razana wai idan ba su samu karama ba akwai karamar da ta wuce allah ta'ala ya sanya kaka gane musulunci kulwar domin wallahu ya da'u ila darin allah yana kiran kowa zuwa ga gidan aminci amma wa ya hadi man ya sha'u ila sharafu musulunci yana shirye da wanda shi yake so zuwa ga hanya ta daidai a shi shirye da ke zuwa ga hanya ta daidai ita ce mai karama shi yasa abu ja'far tahawi yake cewa wala nufaddilu ahadan min al ala ahadin min al-anbiya ba ma fifita wani mutum daya a cikin waliyai akan mutum ɗaya cikin annabawa akan annabi ɗaya Allah ta ya kara musu aminci su ba ya ce wa naqul muna cewa nabiyun wahidun afdalu min jami'il auliya muna cewa annabi daya ya fi waliyai baki ɗayansu cewar annabi ya fi waliyai kari ne na waliyai ba kari ne na waliyai ba ba kari ne na waliyai ba tabbatar da waliyai ne don akwai su ne aka fi su wani shi ya kira ismul af'al a wannan babba ne wannan babba ne sai dai wannan ya fi shi kun da ke ko ina ka ce shugaban kasa ya fi gwamna haka ne kuma haka bane to ana kore gwamna kenan eh ba a kore gwamna ba a kore shi ana tabbatar da shi saboda haka da aka ce annabawa sun fi waliyai tabbatar da su ake yi tabbatar da su ake ba kore su ake yi ba sai abu jahbar tawawi ya ce wa nu'minu bima ja'a min karamatihi muna yin imani da duk abin da ya zo na karamominsu wali yake nan. isa abu nu'aim yake da littafi mai suna hilyatul auliya yake da littafi mai suna hilyatul auliya wannan kenan shi yasa ibnu rajab al-hanbali da ya zo a cikin littafin su jami'ul ulum wal hikam da ya zo wannan hadisi na abu huraira man adali waliyan faƙada azantu bil harb da ya zo yana sharhin wannan hadisai duk ya zayyano waɗannan bayanan da na batun habib al'ajami ya kawo marati na manya-manyan mujabu da'awa bayan allah da suka roƙi allah allah ya amsa addu'arsu kun da ke ku ya kawo su duk waɗannan bayanan duk ya kawo su a ciki mujahid da'awa mutum yi addu'a yanzu Allah ya amsa addu'a idan mutum ya addu'a yanzu nan Allah ya amsa addu'ar yanzu me za ka ce za mu duba mutum ɗin har yanzu za ka duba mutum ɗin waye idan annabi ne idan salihin mutum ne idan ba salihin mutum ba ne eh ahwal shaitaniya shaidan la'anahullah da Allah ta'ala ya tsine mishi me yace ce ƙala rabbi an zirni ila yawmi yub'athu qala yace rabbi ya ubangiji an an anzurni ila yawmi yub'athu ka jinkirta mini zuwa ranar da za a tashe su wa yake roƙo eh shedan ne ya ce rabbi anzurni ila yawmi ba'fu wa yake roƙo Allah ko qala ka minal munzari nan take aka amsa mishi aka ce ka minal munzari ila yawmi lokacin ma'lum me ce ce wannan a ahwal shaytaniya yawa dole ne wannan shine abu na farko ka gane da in ka gane ba to yanzu za ka afka a babin karama yanzu za ka amsa shi sa shi ya sa abdurrahman al-akhdari yake fada a cikin littafin shi al-qudusiyya ya ce inda za mu ga mutum fir ya tashi sama sai mun auna bin shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka fahimci wannan da ke ko sai mun auna bin sa ga manza in muka ga yana bin manza Allah to daga nan karama in ko ba bin manza Allah yake ba to ahwali shaytaniya ne so ta ko ta ina karke firgigit ka ce mu'jiza ko karama ko ahwali sai ka ga wayi kuma kun lura da kyau ba kasafai ake bayyana ba mutum ne za a ce maka ba a taɓa ganin sallar shi Allah salihin bawa ne ai kaza kaza ne ai kaza ba a taba ganin sallar shi ta yana ya zama salihi A sallama har yana har yana cutar ajali sai da aka fito da shi masallaci ku lura da ke ku? kenan inda akwai wani matsayi da mutum zai kai ya zama daga wannan matsayin duk hukunce-hukuncen musulunci sun sauka daga gare shi kana ganda manzo Allah bai kai shi ba ai da akwai to da ma ya wuce wurin ba wai da ya kai ba a da ya wuce wurin amma babu wannan matsayin na nasarar har yana cutar rajali sai da ya fito masallaci bai zai iya sallah ba ya sallah a zaune ka za ka za ka bai yadda sallah ta zo ina fatan mun fahimci wannan da ke ko to amma mutum ne makwautan shi ba su taɓa ganin ya fito masallacin unguwarsu ba nawa nan almajiran shi ba su taba ganin ya fito masallacin unguwarsu ba no kenan to yin suwaye za su ba da shaida a kan sama da biyun nan matan shi ba su taba ganin ya fito gida wai zuwa masallaci ba no kenan faɗa min ta yaushe wani abu zai bayyana a gare shi a shekara mace balle haiai da da'awar mu'ujiza ina fatan kun bai wannan da kyau domin babban abin da za ka ɗora mutum a kai bayan shahadatu Allah ilaha illallah da anna muhammadin rasulullah ita ce me sallah ita ce sallah a ga a masallaci yana fitowa masallacin unguwa yana sallah salloli biyar ɗin nan sawan shi ne liman ko shi ne mamu shi ne abu amma a ce ba a taba ganin shi ya fito masallaci ba ai anan yake bauta ma Allah anan yake kaza a yake bauta shi dan duk abin da ya bayyana a gare shi ba za a ce mu'jiza ba ce daya ba kuma za a yi gangancin cewa karama ba ce ce ahwalin shaytaniya ce ahwalin shaytaniya to waɗannan abubuwan ya kamata mu gane mu fahimta mun lura da kyau to yanzu ne sai mu shiga mai cikin mu'jiza ko ko kuma shiga mu'jizar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu'jiza ta manzon Allah kaga ba mu'jizar annabawa ba kun gani ba mu'jiza ta annabawa ba tunda yanzu za a zayyano mu'jiza ta annabawa ce ai an ba annabi Ibrahim a wuta Allah ta'ala ya ce kunna ya na rukuni barda wa salaman ala Ibrahim kaga mu'jiza ce mutum a banka wuta irin wannan kuma ba a ma iya sa jeba shi a ciki ba sai da aka jeba daga nesa amma malaka jihi shiru a ciki ba abin da ya same shi ai kaga mu'jiza ce ina fata mun fahimci wannan da ke ko to idan aka ce mu'jizat mu'jizozi kenan mu'jizozi kenan a yadda ta zo a qur'ani ta zo a lafazin ayati ta zo a lafazina al-ayat wala in ateta alladhina utul kitaba bi kulli ayatin mata tabi'u qiblata wa ma ta wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd innal ladhina haqqat alaihim kalimatu al'azabi kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'at walau walau ja'at kullu ayatin kunga kullu kullu saboda haka sai ka kiyaye a ɗalibin ilimi idan kana karanta mu'ujiza a yaren mutakaddimun ba za ka taba samun kama mu'ujiza sai dai ayat sai dai ayat haka shi sa abai haƙe yake da littafi dalailun nubuwa me sunan shi dalailu na annubuwa kaga ba mu'ujiza ba so wannan kawai ɗalibin ilimi zai amfane shi ne wurin gane mustalahat yare da ake amfani to idan muka zo ga mu'ujizozi na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shakun duk kenan sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake a annabawa shine shugaban annabawa baki ɗayansu hakan nan a al'umma su ita ce shugabannin al'ummu duka kullum da kyau da yake nan kamar yadda yake kamar yadda yake a halitta duk abin da ke amsa sunan halitta annabi sallallahu ta'ala sallama shine saman sa shi yasa ka ake ake cewa afdalu khalqin lahi alal shi shine fiyayyen halittan Allah kai tsaye babu togaciya saboda me saboda akwai masu kuskuren ta'abir akwai masu kuskuren magana ta ina kuskuren yake ta a ce ai a halittun Allah in ban da ƙur'ani ba abin da ya kai manzan Allah kun fahimci tarkibin a halittun Allah in ban da ƙur'ani ba abin da ya kai manzan Allah wannan kuskure ne kuskure na farko shine sanya ƙur'ani cikin halittun Allah shine babban kuskure babban ganganci babban zunubi kenan wanda yake ƙur'ani sifa ce ta Allah subhanahu wataala ba halitta bace wa kula ghayru makhluqin kalamu malikina ana fatan kun fahimci wannan da kyau ko shi za ka ji ana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama afdalu khalqillahi ala al-itlaq ala al-itlaq ba tare da wani abu na gaban shi ba kenan shi ko wanda wancan da ya ce in ban banda qur'ani kenan ya sanya qur'ani a cikin halitta Allah shi yasa ya ce qur'ani yana gaban manzan Allah sallallahu alaihi wannan kuskure ne bisa kuskure saboda a halittun Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine afdalul khalqillah shine fiyayyen halittun Allah baki daya shi yasa ya ga mu'jizar sa ta dara mu'jizar kowanne annabi idan muka zo mana lissafo mu'jizozin manzon Allah sallallahu ta'ala to wannan lissafo su ba wai a zama daya ko biyu ko uku ba sai dai a lissafa abin da ya sawwaka wata rana kuma sai a dora daga nan wata rana sai a dora daga nan in ba haka ba littafi ne su kunda guda alimamul haƙi ya yi a kan dalailun nubuwa daya ibnu kasir yake da littafi mu'ujizatun nabi wani za ka ganshi babi ne a cikin sira to ga ko da wannan za a karanto to wannan kaga ba karatu ne na wata ɗaya ko wata biyu ba kun bai ci magana ta da kyau Mu'ujizozi. na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba wai abu ne da za ka lissafa su da yatsunka na hannun dama ko ka ce za ka ƙara su da yatsunka na hannun hagu nawa kenan goma ko ka ce za ka ƙara su da yatsun kafa ba abubuwa ne masu tarin yawa in za a lissafa mu'ujizozin manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama mu'ujiza ta farko ɗaya wacce kuma take ita ce shakun dum akan dukkan sauran mu'ujizun baki daya ita ce alkur'ani mai girma kullura ita ce alkur'ani mai girma ta yaya ta zama ta fi kowace ta yadda duk sauran mu'ujizozin babu ko daya daga cikinsu a yau mun yi shuru amma ƙur'ani fa yana na yau ka karanta shi na bayan ka za su karanta shi ina fatan kun bai wannan da kyau ko ɗaya kenan ƙur'ani an ƙalubalanci waɗanda aka saukowa da shi cewar su zo da irinsa in sun isa in sun isa su zo da irin shi Allah ta'ala ya ce wala in ataka alladhina abin nan قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا daga ƙarshe sai da aka ci su zo da surori guda goma suka gaza aka ci su zo da sura ɗaya sura ɗaya ba a ƙayyade sura ba bayan kudu fiye rabi ma na sallan ala abdina fa'atu bi suratin bi suratin na kira kowace sura za su iya ɗaukar irin bakara irin al'umran irin nisa'i irin ma'ida irin za su iya dauka irin alamta da kafa fa'ala rabbuka bi ashabil fil bi ila fi quraish inna atayna kal kawfar idza jaa duk an bude musu ko su dauki kowace sura cikin sorori sha din nan su dauki kowace su ce su ma sun kawo irin ta su je su wa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu la kafata kunara lati wa qudha an-nas wal shijara uridat lil kafirin to mafi girma a mu'ujizozin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mafi ɗaukaka mafi falala shine alƙur'ani mai girma sannan a akan haka zancen Allah ne sauran mu'ujizozi halitta Allah ne ba zancen shi ba ne amma alƙur'ani zancen Allah ne kuma ya ba da shi ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sauka da shi ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai nuna mana kenan a duk mu'jizozin manzan Allah sallallahu ta'ala da Allah ta'ala ya baiwa manzan Allah to babu kama Qur'ani kenan tunda babu kamar shi kenan ma batun akwai abin da ya fi shi bata taso ba kun gane ko tunda babu kamar shi batun akwai abin da ya fi shi ma bai taso ba yanzu mun samu nawa kenan daya dubu Qur'anin nan shine yake da hukuncin abin da aka sokar da shi a lokacin shine kuma wanda yake da sakon abin da ke faruwa a yau da kuma wanda ke faruwa har zuwa gobe har zuwa ranar tashi alkiyama wanda zai nuna maka ashe alkur'ani gagara koya ne alkur'ani kuma gagara bada ne sau nawa kake ji ko kake gani a ci ga wata matsala ta faru amma kundin tsarin mulki bai magana a kanta ba ya sha'aba kenan ya manta amma ƙur'ani fa babu tsoraka alƙur'ani mai girma shine shakun dum a mu'ujizozin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi ɗaya kenan sai mu je abu na biyu tsagewar wata wannan watan da muke gani wannan watan ne da ka gani da Allah ta'ala ya ce ikitarabatu eh, eh, sa'atu wan shaqqa al kaga al kamar al ce wannan watan watan ya tsagi saboda su wai su ba su yadda a ce a cikinsu a fitar da wani a matsayin mansu ba sai zaka ce laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim wai dan me ba saukar da wannan alqur'anin ga wani mutum cikin alqaryun nan guda biyu ba maka ko ta'if da yake jahilai ne shi manzan Allah ba a maka ta ba ai ba dan kauye bane dan cikin birni ne sun ce laula unzila ala shi ba rajulun bane ta'abirin da suka yi ma a sa ake kama su suka haɗu suka ce su ba za su yi imani da shi ba sai wannan watan ya ke ce sai wannan watan ya shaida ubangiji subhanahu wata'ala kuwa ya amsa addu'ar annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana tsaye kawai sai a ga wannan watan fa ya kada ya kada ya kada kawai sai gashi ya tsage gida biyu gida biyu watan ya tsage ai sai suka ce sihirun mustamir sihiri ne rufa ida aka yi musu suka ce sihiri ne lura da ke ko domin me sun aika kuma aka tabbatar musu kayan kuwa kana nan garin mina a ce wata ya keci kai tsaye ka ɗauki waya ka kira makka suka ce kana kiran suka ce kaga abin da ya faru ba ya faru ba kenan ka kira kuala lumpur malaysia watakila su har shiga gobe ka kira german ka kira london da aka ce duk mutanen da suka zo daga wurin suka ce kai kun ga abin da ya faru rana kaza ga watan kaza kuwa kai kana son su baka labari ka ba su labari su suna baka labari kaga abin ya gama ko ina da ina kenan to sai kuma ya zama sihiri ayin sihiri ne wanda abin yake faruwa a gabansa shi ake marfa ido amma ba wanda ke nesa ba wanda zai tabbatar maka da mu'jiza ce ba ba sihiri ba ne ba ahwalin shaitaniya ba ne sihiri shi ne ahwalin shaitaniya kamar yadda muke magana kaga mutum ya dauki wukar aski yana sa ta ido ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim na gaya maka in ka faɗa ka ba zai sake sawa ba ba dariya nake gaya muku in ka gaya wannan ko ka ce a uzu billahi minash shaitani rajim ba zai sake sawa ba domin shaidanin da suka rufe muku ido sun gudu in ya sa in ka ga yana sa haka a wukar aski in ya in kai wannan ashe haka yake yi ko kuma ashe ba wuka ba ce tsintsiyar kwakwa ce tsintsiya ce da ake share da ita amma shaidanu suka rufe ido mun fahimci wannan da shi ya kira sihir khayyul sihir na a takhayyul min annaha tas'a so da su da yake sun saba da ahwali shaytaniya da ba su bambance ba tsakanin mecece mu'jiza mecece karama mecece ahwali shaytaniya sai suka sanya wannan tsagewar watan shi ma nau'i ne cikin ahwali shaytaniya alhalin kuma kuskure ne wannan mu'jiza ce wannan mu'ajiza ce mun samu nawa biyu na uku shine kututturan dabino kuma yadda yake hadisin bukhari annabi sallallahu ta'ala alaihi ya kasance yana hawa kututturan dabino ne ya yi hudu ba ranar juma'a sai ya sanya wata baiwar Allah ta sa bawanta najjar ya sassaƙa mashi mumbari da zai dinga hawa sai ya ba shi bayanin yadda mumbarin zai kasance sai ya sassaka wannan mumbarin ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau wannan mumbarin domin ya yi sallar ya yi hudu ba a sai aka ji kututturen da biyu yana haniliya subhanallah alazim yana nishi kai ka taba jin kututture ya nishi sai ranar sai ranar salama ya rungume shi ya lallashe shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga ko wannan mu'jiza ce dan ba a taba yi ba kafin rana ba a taba ganin wannan ba a ce ku tuddire da na dabino a ce an ga alamu na motsi a tare da shi Ko wannan ba karamin abu ne mun samu nawa uku sai a tasbih tasbihi tsakuwa annabi sallallahu ya dauka yana rike tsako sai gasu suna tasbihi subhanallah kai ka ji tsakuwa tana subhanallah subhanallah subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi to haka yanzu in ka ce Allah yana magana da ba da baki ba sai mu ce to wannan tsakuwa da me take magana da baki take yi to sai mu ce ka ce Allah yana magana yana magana kawai shi kenan ka huta ka hutar ku ci tiran da biyu ne ɗazu da mai yayi eh, haniniya da baki da hanci to so da kuka ce Allah yana magana shi kenan ka huta tunda ya ce yana magana amma ka ce yana magana ba da baki ba yana gani ba da ido ba to da me yake gani ke wannan ba karamin mu'jiza ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam sa ta hannu abubakar ta tasbihi sa ta hannu umar ta tasbihi ina fata mun fahimci wannan da ke ko ka duba da kyau za ku san ɗaiɗai abin da Allah ta'ala ya baiwa annabawan da suka wuce face ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi a cikin annabawa wanne ne duwatsu suke tasbihi da tasbihinsa annabi dawud annabi dawud wa mahshura kullum lahu awwab shaddadna mulkahu wa atana al fa sallallahu mun samu nawa kenan mun samu hudu kenan wa zai lissafo su alkur'ani tsagewar wata nishe kututturen da biyu ba kututture ba nassanta kututturen da biyu aha tasbihin tsakuwa tasbihin duwatsu tsakuyoyi ƙanana tasbihi tasbihin da suke yi abu na gaba na nau kenan na biyar kenan abu na biyar shine magana ta dabba wata raƙuma ta yi magana da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama cewar mai ita yana ɗora mata kaya kuma bai bata abinci yana ɗora mata kaya bai bata abinci abincin baya isa ta ana ya kira shi ya gaya mai ce ka abin da ta ce ya za yi ji dabba ta kawo Ga gashi gashi gashi saboda haka ka ba ta kaya gwargwadon abin da za ta iya ɗauka kuma ka ciyar da ita a rasu ya ja kunninsa to tambaya ta waye ka ji akuya ta yi magana da shi ya ce maka da ta ce mai ga abin da take magana ga abin da ta ce ya fassara maka ina fata mun fahimci wannan da kyau to ire-iren waɗannan hadis wala haraj yanzu bari mu tsaya akan akan rabin dosin guda nawa kenan na shida dosin ba shine shida ba a goma sha biyu ba to bari mu tsaya akan rabin dosin guda shida kenan shine yadda ruwa ya dinga zuba a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ake bukata aka ɗebo ruwa kaɗan ya yi amfani da shi sai da ayarin gaba ɗaya suka yi amfani da shi ba tare da ya ƙare ba ruwan kuma da ana ganin mutum guda zai isa da kira ya iya isar mutum ɗaya zuwa biyu amma amfanin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da wannan ruwan sai da ya ishi kowa da kowa ina fata mun fahimci wannan da ke ko to waɗannan su ne guda shida da idan ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwar mu ta gaba za mu ɗora ne akan ta bakwai da takwas da ta tara ba tare da mun yi wannan shimfiɗar ba saboda mun yi shimfiɗa ne a wannan karan shimfiɗar kuma ita ta ɗan ja mana lokaci domin dole ne ka bambanci tsakanin mu'jiza dan kada wani yi da a wata a yau duk wanda ka ji ya ce wani yana da mu'jiza wani ya nuna masa mu'jiza akwai nau'i na da'awar annabta a ciki in bai gane bai ya gane kun lura da ke ko akwai nau'i na da'awar annabta domin mu'jiza a bace da ta shafi da ta shafi annabawa kadai karama a bace da ta shafi salihan bayi a ah, hawali shekwaniya kuwa abu ne da ya shafi yan rufa ido kun gano wannan da ke ko kaga mutum ya rufe sama ya rufe ƙasa ya yi busa ya kira sunan altunu ya bude sai ga kuɗi duk wannan karama ce a hawali shekwaniya ko mutum ya ce shi a maka yake sallah kuma alhazai sun je makan sun yi kwana arba'in ba su gan shi alhazai sun sun je kasa mai tsarki kwana nawa suke tambayi alhajin da ya jama'a mana kwana nawa yi talatin da biyar ko arba'in ko kwana nawa yi ya gan shi bai gan shi ba akwai waɗanda yake shaidaru ne suke rufe musulmi akwai wanda wanda yake shaidaru ne suke ɗaukar su fir su kai su inda suke so domin da'awar karama da'awar karama lura akwai karamar akwai kuma da'awata. kamar yadda ka san akwai annabta akwai da'awata. akwai masu da'awar annabta akwai kuma masu da'awar karama kun lura da kyau ko akwai masu da'awar karama shi yana gani ya za a yi yana yi ma Allah kaza Allah bai bayyana da wani abu a hannunsa ba to wannan sai ya tashi kaga yi wasu sumbatu ko ya yi wasu tsubbace tsubbace haka ko don dai ya ga shi ma dai ya yi wani abu da ya saba ma al'ada domin jama'a su ce yana da karama shi ko shaidan da abin da kake so zai maka idan za ka yi mashi nashi namun shi ne kawai shi ne namun istamta ba na bi ba zuwa balagana a jalanar lalzi a jartalana shi ne akwai wanda yake kullum shaidani ne yake daukarsa in ya kai shi wani wuri sai ya ajiye shi sai ya mai sujjada sai shi mutumin ya wa shaidanin sujjada in yi ma shaidanin sujjada sai shaidanin ya ɗauke shi ya ci gaba da shi shi shaidanin abin da yake so ke na amin sujjada da ya mutu sai aka rada dan shi ya zama ya halifanci babansa shaidanin ya ya ɗauke shi fir ya kai shi wurin ya ce to ga inda baban shi yake mai sujjada ko ya mai sujjada ya ci gaba tafiya da shi ko ya bar shi a wurin imana kawo gungurmin daji ne to ina son mu gane da kyau mecece mu'jiza daya mecece karama biyu mecece ahwalin shaitaniya uku waɗannan abubuwa guda uku duk ba a su. ba wanda yake inkarin mu'jiza kun gane magana ta da ke ko ba wanda yake inkarin mu'jiza sai mu shirkai su suke inkarin mu'jiza ba wanda ke inkarin karama sai khawarij da mu'tazila su suke inkarin karama ita ko dama wani shekwaniya sihiri ne da kuma shi wasiru wani wala a ta'thiru lakin bi ma qaddarahu al hulƙadiru shi sihiri gaske ne in an yi shi yana yi wa wanda aka yi wa shi ne saboda duk wannan da kake ganin sihiri ne ma'ana sihiri asiri asiri ne rufa ne kun fahimci magana ta da ko to ba abun mamaki bane ka kasur gumin matsafi yana da awa karama ko dai yana da suna daga cikin sunayen musulmai ko makamanta haka so ya zama dole a matakin farko kowanne mutum musulmi ya bambance tsakanin mu'jiza da karama da kuma ahwalin shaytaniya ahwalna shaytaniya Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ta'ala ya mana muwafaqa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu